Afisawa Sura uku Domin haka, ni Bulus, na zama ɗan kurkuku saboda almasihu Yesu, domin amfaninku waɗanda ba Yahudawa ba, na tabbata kun je labari yadda Allah a cikin alherinsa ya ba ni baiwa ta yin hidimar nan don taimakonku, wato, yadda ta wurin ruya, Allah ya sanar da ni asirin nufinsa kamar yadda na riga na rubuta labarinsa a taikace. Idan kuwa kun karanta wannan, za ku iya gane da abin da na sani game da asirin almasihu. A zamanin da ba a gaya wa ‘yan adam wannan ba, kamar yadda yanzu Allah ya baya na wa manzanisa masu tsarki da annabawa masu tsarki ta wurin ruhu. Asirin shine ne ta wurin labari mai dadi na almasihu Yesu, su waɗanda ba Yahudawa ba. sun zama abokan gado tare da mu Yahudawa, su da mu mun zama kamar gabobin jiki ɗaya ne, su ma suna da rabonsu cikin alkawarin da Allah ya yi mana ta wurin almasihu Yesu. An kuwa mai da ni mai hidimar wannan labari mai dadi bisa ga baiwar da aka yi mani, wato alherin da Allah ya bani ta wurin ikonsa, ikon da yake aiki a cikina. ko da yake ni ne mafi kankanta cikin tsarkaka, ni aka ba wannan baiwa mai daraja, in yi wa waɗanda ba Yahudawa azin labari mai dadin nan a yalwace game da almasihu, wanda ba a iya yin lissafinsa. Domin kuma in bayana wa dukan mutane yadda Allah yake aikata shirin nan na asiri, wanda shekara da shekaru yake a boye a wurin Allah, wanda ya halice dukan abubuwa. nufinsa shi ne yanzu ta wurin jama'ar masu bi a sanar da hikimar Allah iri-iri ga masu mulki da ikoki a sammai wannan kuwa an yi shi ne bisa ga nufin nan da Allah ya nufa tun daga farko ya kuma aikata cikin almasihu Yesu Ubangijinmu cikinsa ne muke da ƙarfin hali zuwa wurin Allah babu tsoro da amincewa ta wurin ban gaskiyarmu gare shi saboda haka ina rokonku, kada ku fi da zuciya da ganin dukan wahalar da nake sha domin ku, ai, wahalar nan za ta zama muku abin takama. Saboda haka ina durkusawa a gaban Ubanmu na sama, shi wanda daga wurinsa ne kowane iyali a sama da kuma a nan duniya ya sami ainihin sunansa. Ina rokonsa ya ba ku baiwa daga cikin yalwar daukakarsa. ya karfafa ku da ikonsa, domin ku zama da ƙarfi a zuciyarku ta wurin ruhunsa, har ma almasihu ya zauna a zuciyarku ta wurin ban gaskiya. Ina addu'a cewa ku kafu sosai cikin kauna, bari kauna ta zama tushenku, domin ku sami ikon ganewa ku da dukan sauran tsarkaka, ku fahimci yalwar kaunar almasihu, wato fadinta da tsawonta da girmanta da zurfinta, ku kuma san kaunar almasihu wadda ta fi gaban sani domin ku cika da dukan cikar Allah, daukaka ta tabbata ga Allahnmu, wanda ta wuri ikonsa a cikinmu, yana aiki har yana aikata abubuwa fiye da dukan abin da za mu roka, ko abin da za mu yi tunaninsa. Daukaka ta tabbata a gare shi cikin jama'ar masu bi da kuma cikin almasihu Yesu. har zuwa dukan zamanai har abada abadin. Amin.